duk ne mai amsa da aka ce menene hmm. atadaribul awwal ashir bi alamati na'am ko daidai amma ibarata sahiha wa alamatu a a ba daidai ba dai ba amma ibaratul khatiya fi ma ya sai ka karanta ga amsan can a ƙasa التدريب الثاني وضع اللون المقوم وضع اللون البديعي وضع كي كي بيان أن ون اللون نك آوتر وبين نوعيه فيما يأتي قال الشاعر ولا عيب فيه غير أنا قصدته أتأكو أنا قصدته فأنصتني الأيام أهلا وموتنا نبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أفصح العربي بيد عني من قريش نأخو قال تعالى وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا babu wani abu da kake kyama a wurinmu kake mu da shi illa an amanna bi ayati rabbina kawai sai don mun yi imani da ayoyin ubangijinmu lamma ja'atna to ijaba na ɗaya ijaba na biyu ijaba na uku sai ku je ku karanta sai mu tashi a sadari busalisu